Aka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ma'aikatar cikin gida ta haido ta sanawa a ranar 31 ga watan janairun shekara ta 2024 kan daktar da izinin gudanarwa na ɗakin 'yan jarida na maison de la presse har zuwa wani sabon lokaci akwai mu da ƙarin bayani domin aikin hajji na wannan shekara dole sai an biya miliyan uku da jika ɗari shine matakin da ma'aikatar kasuwanci ta ɗauka za ku ji ƙarin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu je da ku a yankin kai na ƙasar mali kan wani zaman jito tsakanin 'yan Nijar da ke wannan ƙasa da kuma 'yan ƙasar. Tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya a cikin wani kuduri na ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 2024 ma'aikatar cikin gida ta dakatar da aikin gudanarwa na ɗakin 'yan jarida cewa da Maison de la Presse har zuwa wani sabon lokaci. A cewar kudura an kafa wani komitin gudanarwa na kula da hidimar ɗakin 'yan jaridar da ya kunshi kungiyoyin fararen hula da kungiyoyin 'yan jarida wato wanda kuma shugaban eh, kwamitin shine wato sektarin ma'aikatar ma'aikatar wato cikin gida ca da magatakarda da kuma wato magatakarda mai gabatar da rahoto da kuma magatakarda ma'aikatar sadarwa. A cikin wani kuduri kuma na ma'aikatar kasuwanci na ranar 30 ga watan Janairun shekara ta 2024 farashin kudin zuwa aikin hajji na wannan shekara an tsaida shi miliyan uku da jika 250,162. Ma'aikatar ta fitar da wannan sanarwa ne ta bakin Saidu Asma a yayin wani zaman taro na babban hukumar da ke kula da aikin hajji da umara cewa da koho da masu kamfanonin hajji da umara da kuma kungiyoyin fararen hula da ke kare masa idan ba manta ba wato wannan farashi bai babu wani babban gibi da farashin shekarar bara. A cikin wata sanarwa da shafin X wanda yake a yanzu Twitter shugaban kwamitin kungiyar tarayyar Afirka Musa Fati Muhammad ya ce ya damu da samun labarin sanarwar ficewar Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar yawo Shugaban kwamitin yana kira da a haɗa ƙarfi da karfe domin ganin haɗa kan 'yan yawo ya ɗore da kuma ƙarfafa shi. ya ɗauki niyyar ɗaga faɗe a jin shiyoyi na masu ƙarfafa tattaunawa tsakanin kuma ƙasashen yammacin afirka da ƙungiyar ƙasashen ias Nijar da Mali da Burkina Faso sun sanar a ranar Lahadi da janyewarsu daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka sai da yawo menene tasirin wannan janyewa kan tattalin arzikin waɗannan ƙasashe uku har muhammadu ƙwararre akan batutuwan tattalin arziki ya yi wa alamin washar ƙarin bayani Nijar da Burkina Faso da Mali da suka fice daga cikin kungiyar sai da yawo wannan yana nufin za a iya ɗora musu waɗansu dokoki na harajin duwan na harajin kwastam bisa abin da ya shafi kayan kasuwanci tsakanin ƙasashen da suka fice da sauran ƙasashen da suke cikin kungiyar sai da yawo. Abin da ya shafi walwalar shige da fice na jama'a a yankin sai da yawo abin yana iya shafar su. Sannan kamfanoni da jama'a da ke cikin kungiyar sai da yawo suna iya fuskantar fuskantar sabon yanayi a yayin da suke son su tura kuɗi ko su zuba hannun jari a burkina faso mali da niger sana al'umma mali niger burkina faso idan suna son su tura kuɗi ko kuma su zuba hannun jari a cikin ƙasashen sediyawo za su iya fuskantar tsaurarawa matakai gaban ci gaban matsalar siyasa a yammacin kasashen afirka tare da rikicin kungiyar sidiyawu da kuma kasashen ios wasu masu ruwa da tsaki da masana kan batutuwan siyasa da na tsaro sun yi tsokaci misalin fatimata mega ta kungiyar mata domin dubarun zaman lafiya a mali a fip kuma kwararriya a fannin tsaro a yankin liptako gurma a cikin rahoton tanan fude ahmed Ƙungiyar sidiyawo ko ana so ko ba a so ita ce shahararriyar ƙungiya ta yankunan nahiyar Afirka. Ku je ku duba a daya bangare Afirka ta tsakiya ko Afirka Amurka ta gabas inda abubuwan suke tafiya yanzu ita is da ta yanke shawarar ficewa daga kungiyar sediyawo wanda shugabannin kasashen uku sun zo ne ta hanyar juyin mulki ba a sani ba daga baya idan suka shirya zaɓe shugabannin da za su zo ko za su ci gaba da riƙe wannan tunani amma ina ganin abu ne mai kyau saboda ba rundunar sojoji ta haɗin gwiwa ne ba kamar g sahel sai idan akwai wata matsala kowa zai kawo a gyara ba wanda zai ce kuɗinsa ne sai an nemi shawarar wani ko kuma zauren tsaro na majalisar ɗinkin duniya wannan ba haka abin yake ba a ias ina ganin abubuwa za su gudana da kyau Shari'a tsakanin kungiyar farar ta Agadas da kamfanin haƙar ma'adanai na Desa Sumida na ci gaba bayan kotunan Agadas da Tawa. A yau da safe masu takaddama sun zo gaban kotunan Yamai za a fitar da sakamakon shari'a a watan Maris mai zuwa. A sami Ciroma Muhammadu ɗan farar hula a Rutab ya yi wa Hassan Nuru Abdurrahman ƙarin haske. Mun zo ne domin sauraren shari'a tsakanin ƙungiyoyin fararen hula na agres da kamfanin haƙar ma'adinai na Somida dangance da abin da ya shafi binciken tasirin muhalli da kamfanin ya kawo. Doka ta tilasta wa duka wani kamfani ma'adinai da ke son ya fara haƙar ma'adinai ya kawo bincike bisa tasirin muhalli wanda duka da haka ba a la'akari da uzurin al'ummar da ke kewayen wajen kamfanin. Kotu ta saurari saurari bangarorin kuma za ta zartar da hukunci a watan maris kenan nan gaba. Yawon buɗe ido na cikin gida a Nijar na fuskantar matsaloli da yawa tun yau da ɗan lokaci dalilan suna da yawa a cewar ƙwararru a wannan fanni daga ciki akwai ficewar 'yan ƙasashen waje bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023. Anafi Suleiman Darakta janar na bunƙasa wato yawon buɗe ido ya yi wa Alamin ƙarin bayani. Yawon buɗe ido na cikin gida ayyuka ne na maziyarta da ke cikin ƙasa kamar waɗanda suke cikin ƙasarmu su ziyarci wani ɓangare na ƙasar. A jimilce yawon buɗe ido a Nijar ana iya cewa tun a shekara 2012 matsalar rashin tsaro ya sa turawa sun daina zuwa saboda an ɗora Nijar a bisa jallayi abin da ke nuna cewa turawan yamma ba sa samun damar ziyartar yankunanmu na ƙasar Nijar musamman turawa da 'yan Amurka duka da yake akwai wasu kayayyaki na jin daɗi da aka tanadar wa mutanen tare da sabon yanayi na takunkumin sai da yawo da da kuma gwamnatin Nijar ta buƙaci ficewar waɗansu 'yan ƙasashen waje da tuni sun fice yawon buɗe ido na cikin gida ya durƙushe. Donc le tourisme intérieur il bat ma'aikatar noma ta bullo da wani sabon tsari na noma da ake kira babban aikin gandari gwamnati ta ɗauki niyyar bunƙasa noman gandari bisa eka 21,000 domin bunƙasa cimaka kuma ma'aikatar aikin gona ta una ka ɗora ma wannan namfi tafiyar da ta tafaran aikin laftana kanal bilal alhaji bambu daraktan unaha ya bayyana dillan wannan aiki a cikin rahoton muhammad mamman Tare da wannan kwantar kwantaragi ta shiri da kuma abokan hulɗa da kuma wasu damammaki muna fatan shirya eka 5,600 kowace shekara. Hakan zai shafi yankuna takwas na Nijar, haka kuma zai shafi wuraren gaddari da ke da kwai. Gaskiyar magana domin kai ga cin gashin kan abinci, domin duk abin da aka samu waɗannan shekarun baya, duk da al'amarin da ya faru a ranar 26 ga watan Juli, abin da aka lura da shi na farin ciki shine ne neman dabarun ciyar da kanmu da kuma samun damar fitar da abinci duka yana yiwuwa ba wanda zai iya hana mu domin gwamnati tana da komai na aiki na aiwatarwa filaye ba za su kasance a matsala ba abu mafi mahimmanci shine matakin siyasa niyyar gwamnati na tsarawa kuma niyyar akwai ta wasanni na mataki takwas na cin kofin afirka da cote d'ivoire shekara ta 2023 sun kammala 'yan wasan lyon na atlas na morocco da etalon na burkina faso an fitar da su daga kofar gasar kwata final wasannin kwata final za a fara su biyu ga watan fabrairu mai zuwa lauli garba a masanin kwallon kafa ya yi wa salamatu kadiri karin bayani Daga cikin kasashen da aka yi waje da su akwai fitattun kasashe da suka sha ƙasa muna da Kamaru, Masar, Senegal da Maroko. Duk dai daga cikin waɗannan ƙungiyoyin wasa da aka fi da mun samu mamaki daga ƙasar Gine Conakry da ta yi fice a wasan kan. Akwai kuma Mauritania ta yi abin a zo a gani da kuma ƙasar Burkina Faso. Kenan jadawalin kwata penal zai bada armashi sosai za a fara daga ranar biyu ga watan Fabrairu tare da wasan farko wasan da ake jira sosai tsakanin Nigeria da Angola kowannen su na neman kofi akwai karawa a nan gaba masu ban shawa sosai kwamɓala ce ta matakin koli. Can sun sayar hoton da ya rage mana fiye 'yan Nijar dubu biyu ne suke rayuwa a ƙauyukan kai yanki mai tazarai kusan kilomita 500 daga arewa maci yammacin Bamako. a gabar kogin senegal dalilai da dama ne suka tura waɗannan 'yan niger zuwa eh, zama rayuwa a waɗannan yankuna ya suke zama rayuwa a matsayinsu na baki da kuma 'yan mali mu saurari wannan rahoto da tanan fudai ahmed ya haɗa mana ku da tuwa na muka dai muka shiga dai aikin sana'a dai muga munan matan lashin ka hata muka dai da langabi to an kai shekara ko talatin to da muka zaka dai ba wata matsala tsakanin mu da su gaskiya maryama wadda kuma ake kira bakka bakwar haure yar nijar na rayuwa a kai yau shekaru talatin kenan ta fice daga Nijar zuwa Mali a sakamakon mutuwar mai gidanta yau da 'yan shekaru da suka gabata. Mai shekaru 60 uwa ga marayu bakwai ta tabbatar cewa tana rayuwa cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakaninta da 'yan asulin garin Kai. Marayu na garin gasana wajen su bakwai dukkanin Mali suka karatu. Akwai mai na malamai kuma akwai masu na lakula. In sun karatu su kama mai in sun tai sauran karatu ni kuma yin ta yi ni da Nesa kaɗan da gidan cin abincin Maryama mun haɗu da Musa Makeri da ake kira Abo, wani ɗan Nijar ne da ke zaune a kayi yau shekaru 23 kenan. aikin sa kira ce yana kera yuka a lokacin da muke hira da shi cikin tunanin gida Abo na bayanin rayuwarsa nesa da Nijar kasarsa ta aihuwa. ba mu da matsala ko guda, na fara ta nika ina yi na rumji ina sosan mutu. matsala dai ko ta guntu ba mu da alhamdulillah mun gode ma Allah zaman ma yan uwan mu suke yau zaman da muke yan kasar mali da muka haɗu da su a kayi sun yaba da wannan zaman tare yana karfafa ta hanyar dangantakar aure ɗaya daga cikinsu da ke da zama kusa da ma'aikatar abo ya yi bayani gari ne da kowa yake haɗuwa akwai da yawan 'yan nijar a nan wasu sun auri mata malanke gaskiya waje ne na haɗuwa Idan aure na ƙarfafa zaman 'yan Nijar a kai, rayuwarsu na fuskantar 'yan matsaloli, kuma matsaloli na yau da kullum ne ke damuwarsu. Waɗanda suka fi cin karo da su su ne na takardu. Su ikon ƙasar ga in kana bako kan wannan kamshi duk wanda ya hita yana zaman taranje ya ba da kartin ƙauye. sai an ce shi ba da kaza wannan kam shi na muka ganin suna dan takura muna kaɗan. mu da ikon nan dai muke da masala muna da kartin nijar ba mu da kartin mali sai mun zo mun gwada kartin nijar nan sun ce sai mun biya mil sannan mu wuce hanya. yankin kayi da aka ɗauka tamkar babban yanki inda bakin haure ke zama na bunƙasa sanadiyar mabambantan al'adu ana ma kiran garin da sunan inshi mai saurin rikidewa na afirka. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu barin haɗa ku da Salamatu Kadari wadda ta shirya za ta gabatar muku da labaru da harshen zarbamanci kayan sana a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.